Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyo ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau litinin muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni da fatan an waye gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma muleka jaridunmu na yau bayan su kuma sai shirye-shiryen na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin fikihu da kuma afirka a yau to waɗannan da su ne da Allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Inda halin yanzu za mu fara da labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. ga labaran duniyan da farko ga karinsu iran ta yi allah wadai da firaministan ƙasar slovenia wanda ya halarci taron 'yan adawa da jihar musulunci ta iran rikicin ɗaure tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya yadu zuwa birnin johannesburg a bangaren wasanni kuma kasar italiya ta dauki kofin euro 2020 bayan ta lallasa kasar ingila yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar iran ta yi allah wadai da halartar taron kungiyar masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran wacce aka fi sani da mko ta yanar gizo wanda firaministan kasar slovenia ya yi a jiya lahadi kuma ta buƙaci tarayyar turai ta fayyace matsayinta kan al'amarin kamfanin dillancin labaran iran press ip a takaice na ƙasar iran ya nakalto muhammad jawaz zarif ministan harkokin wajen ƙasar iran yana faɗar haka a zantawarsa ta wayar tarho da shugaban ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell zarif ya ƙara da cewa dole ne tarayyar turai ta bayyana matsayinta don ƙasar slovenia ce take rike da shugabancin ƙungiyar ta eu na karɓa-karɓa a maida martani joseph borrell ya faɗa wa muhammad jawar zarif kan cewa firaministan slovenia baya wakiltar kungiyar tarayyar turai a taron na kungiyar 'yan ta'adda masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran wacce aka fi sani da mko kuma maganganun da ya yi a taron ba ra'ayin kungiyar tarayyar turai dangane da ƙasar iran ba ne banda haka ma'aikatar harkokin wajen kasar iran a nan birnin tehran ta kira jakadiyar slovenia a nan birnin tehran zuwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar don bayyana korafinta kan halartar taron na mko wanda firaministan ƙasar ta ya yi magoya bayan tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma sun fantsama kan tituna birane da dama a kasar afirka ta kudu don nuna korafinsu kan ɗaure shi watanni goma sha biyar a gidan yari wanda wata kotu ta yi saboda laifin raina kotu da ya yi kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa rikicin ya yadu zuwa birnin johannesburg inda aka yi ta wa wawason dukiyoyin mutane jami'an tsaro na farin kaya da kuma 'yan sanda sun ba da sanarwar cewa an kama mutane akalla 62 a jiya lahadi an fara rigimar nuna fushin daure zumo ne a mahaifarsa wato kwazulu natal sannan a hankali rikicin ya watsu zuwa wasu jihohin jacob zuma dai shine tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu na farko da aka taɓa ɗorewa tun bayan da ƙasar ta samu 'yanci daga turawa masu nuna wariyar launin fata shekaru 27 da suka gabata banda haka tsohon shugaban ƙasar yana da wasu shari'a na cin hanci da rashawa wa'anda suke jiransa yan bindiga a jihar kaduna tarayyar najeriya sun sace sarkin kajuru mai martaba na biyu tare da matansa uku da jikoki biyu da wasu ma'aikatansa a jiya lahadi kamfanin dillacin labaran najeriya nan ya nakalto jami'an 'yan sanda a jihar suna cewa 'yan bindigan sun sace alhaji alhassan adamu da mutane goma tare da shi a safiyar jiya lahadi kwamishinan 'yan sanda na jihar muhammad jalege ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran najeriya nan kan cewa abin ya faru ne a garin kajuru babban hedkwatan karamar hukumar kajuru a jiya lahadi masu sauraron labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawaz zarif ya bayyana cewa kasar iran tana alfahari da kasancewa tare da mutanen bosnia herzegovina tun lokacin samun 'yancin kan kasar daga tsohuwar tarayyar yugoslavia kamfanin dilancin labaran iran press ip ya nakalto zarif yana faɗar haka a sakon da ya aike wa taron kisan kiyashin srebrenica karo na 26 wanda aka gudanar a jiya lahadi ministan ya bayyana takaicinsa da kisan kiyashin bosnia a shekarar 1995 ya kuma kara da cewa kisan kiyashin yana daga cikin munanan al'amura da suka faru a cikin tarihin nahiyar turai da kuma duniya gaba daya wanda kuma ba za a taba manta da shi ba a bangaren wasanni kuma a jiya lahadi ce aka kawo ƙarshen gasar wasannin ƙwallon kafa ta euro 2020 wanda aka ɗauki mani wata guda ana fafata tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon kafa na nahiyar turai an sami jinkirin wasan saboda yaduwar cutar corona a kasashen nahiyar turai na kimanin shekara guda amma da ƙarshe dai kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar italiya wacce ba ta sami halartar gasar moscow a shekara ta 2018 ba ita ce ta ci kofin euro 2020 ƙungiyar ƙwallon kafa ta italiya ta sami nasara ne a bugu daga kai sai gola inda ta sami uku ingila ta sami biyu bayan da suka tashi ɗaya da ɗaya kowannensu a cikin mintoci 120 da suka yi suna ta fafatawa a fili masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To tahir amin kenan ya fassara da kuma karanta mana labaran duniya. To yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. Shirinmu leƙa jaridunmu ne wanda zan kamata tare da Aminu Ibrahim kyawa. a yi da lafiya. jaridun mu na yau. To da farko dai masu wari kafin ba ta bata lokaci ba mu garzaya na Najeriya domin ka muku kanan jaridun da suka buga a wannan mako kenan. Eh ko kuma safiyar ta ba? Eh ko a safiyar tewu. yau. Eh, eh to malam awal labarin farko dai da jaridar permission sa buga shine abin da ya shafi ci gaba da sace-sacen mutane da ake yi ana garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa inda a wannan karan aka sace sarki sukutum da iyalansa su goma sha biyu Na haula da quwwata eh, abun fa sarki guda ma to kuma ina ga shoron talaka ke nan har da taba sarki kam wallahi kuwa to wannan ina faru a wani gari kenan wata jihar? a jihar Kaduna to inda suka mun cewa yan bindiga sun yi awan gaba da sarkin garin kajuru mm. ka san daman yankin wurin eh haka ne yankunan da ake samu irin yawa suke cin karansu ba baka dai ko da ce a takaice gaskiya mm. to za abin ya dawo kan sarki ke a ah, sosai shi ne sunan sarki din eh, Alhaji Alhassan Adamu kuma yan bindiga din sun kutsa kai ciki karamar hukumar kajuru din ne mm. inda suka shiga gidan sarki din suka yi awon gaba da shi tare da matansa uku har da yara ƙanana ma eh. subhanallah eh. to Allah dai kubutar da su a cikin irin wannan yanayi da ake ciki kan wallahi mm. kuwa an dai tattauna da shi jikan sarki din shine ta da wannan labarin inda ya bayyana cewa da misalin karfe goma sha biyu da rabi dare ne eh, suka shiga gidan sarki din kuma suka yi awon gaba da shi a ga lokacin ma wata gida an kwakwanta kenan sosai dare ya riga da ya aiki da gaske yanzu dai ana cewa tuba da kuma matakan tsaro da ake ta dauka na ganin cewa an dauki matakin da za a yi mm. shi wannan sarki an kwato shi da iyalansa da aka yi awon gaba da su to Allah ya taimaka to amin amin to daga Najeriya din ni bari in nufi wannan karon kasar Liberia na'am eh nayi dan gona na yawa na yi dan dogon zango kwarai eh. to nan din wato malaminu wani eh, dambarwa ce ta kunno kai dangane da batun wato go ko kuma traffic da ake samu a babban birnin kasar morobiya eh. ah, to shine saboda ana ganin kama akwai hannun gwamnati gurin rashin daukan matakai da suka dace eh. ya zama to jama'a suna cikin wahalhalu don haka suka aka ma fara kira da ainihin ministan sufuri din da eh. falalle ya yi murabus wato abin da ya faru shine kaga sakamakon wannan cutar nan ta covid-19 ko kuma corona da take faruwa kasan Labera eh. ta daga cikin kasashen da gaskiya suke fama da wannan cuta din musamman a cikin yan kwanakin nan eh, to sai irin yawa masu sufurin mutane misali direbobi na motoci ne ko kuma waɗanda masu ke irin ɗayan acaba yan masu okada yawa da shoransu ya suka yi amfani da wannan daman gurin tsawwalawa mutane wurin da bai kamata daɗin karɓi kuɗi kanan sai su karɓi kuɗi da yawa to sannan kuma wuri ya cika haka to shine sai zaman to idan masu mutane suka fara suna kuka kokawa suna cewa sai su ce a to a ku je ku tambaye ministan wato sufuri samuwar wai ai ku tambaye shi da ba da ansa saboda su suka ki daukan matakin da ya dace eh. don haka za ka fara kira cewa to lalle fa ya kamata shi minista din nan fa ya sauka saboda ya gagara ya gaza wurin biyan bukatun mutane na sufuri da shoronsu da shauransu da kuma gabe batun nan na covid-19 suna kira ga ya, sauka to ba san dai me zai faru ba daga nan gaba ministan dai ya da kyan yana cewa kuma zai cigaba da daukan matakan da suka dace to mu sani ba ko jama'a za su ci gaba da wannan kira din ko kuma za su soke shi ko jajuwa ne sai soke shi ko kuma ba dai sani ba tukuna eh ka san ana samun irin wannan matsalolin da yawa ah, musamman a wurin mu mm. za ka ga eh, duk iya abin da shugaba ko kuma wani mai rike da madafan iko haka mm, yayi duk irin kira-kira ne za a mai za a gaba zai iso a ba ma da ya kwarai da gaske a sosai a kan shi ma a kan shi ma zai zai iso kan kan wannan sannan mun mai sauka ma da soke shi to eh. kaga amma mu kaga har yanzu da ya ce shi dai yana nan yana iyakacin ayyukansa kuma dai bai da niyya dai wato alama dai na batun sauka din to amin eh, amin insha Allah to ina ganin ma da awar eh. kuma da masu ware to madalla sai kuma Allah kai mu gobe da safe za su ji mu da wasu da labaran to a huta gajiya insha Allah to masu ware ayin lafiya To madalla masu saurare labaran duniya kenan da kuma shirin mu leƙa jaridunmu kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da a cikin sa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki. A yau shirin namu ma ci gaba ne na batun da muka fara a makon da ya gabata. kan batun matakin da gwamnatin kasar amurka ta ɗauka na fitar da sojojinta daga kasar afghanistan an kwashe tsawon shekaru ashirin suna mamaye da kasar da kuma abubuwan da suka wukana a cikin waɗannan shekaru da kuma yadda ake kallon wannan mataki na amurka ta fuskoki daban-daban wannan dai shine abin da shirin namu na yau zai dubi akan kan sa da yadda allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. kwanakin nan ne dai shugaban kasar amurka joe biden ya sanar da cewa gwamnatin kasar amurka za ta fitar da dukkanin sojojinta da suke kasar afghanistan waɗanda suke jagorantar sojojin rundunar tsaro ta nato waɗanda suke gudanar da ayyukan tsaro a kasar afghanistan tsawon shekaru 20 da suka gabata joe biden ya sanar da wannan matakin ne a lokacin da yake kokarin gamsar da amurkawa dangane da irin alkawalan da ya ɗauka na cewa zai rage karfin ayyukan soja da amurka take gudanarwa a kasashen ƙetare domin mayar da hankali a kan batutuwa waɗanda suka shafe amurkawan baka kuma joe biden ya bayyana cewa fishewar sojojin ƙasar amurka daga ƙasar ta afghanistan zai kasance mataki-mataki ne ta yadda za a fara janye wani adadi mai yawa daga cikinsu yayin da za a bar wasu daga cikinsu domin ci gaba da gudanar da ayyuka kafin zuwa wasu lokuta da za a ida kammala kwashe su inda ya bayyana cewa zuwa watan satumba na wannan shekara ta 2021 amurka za ta kammala kwashe sojojin daga kasar ta afghanistan bayan sanar da wannan mataki da shugaban kasar amurka joe biden ya yi sauran kasashe da dama waɗanda suka jibge sojojinsu a kasar afghanistan a ƙarƙashin rundunar tsaro ta nato sun sanar da shirin suna kwashe nasu sojojin suma daga kasar ta afghanistan da gaske har da kasashen burtaniya jamus australia da dai sauransu amurka dai ta jibge sojojinta a kasar afghanistan ne bayan farmakin da ta kaddamar a kasar tare da mamaye ta wanda kuma wannan ya zo ne bayan kaddamar da harin goma sha ga watan satumba a kasar amurka wanda ƙungiyar alka'ida karkashin jagorancin usama bin laden ta jagoranci kaddamarwa duk da cewa dai har na goma sha ga watan satumba lamari ne wanda yake tattare da abubuwa da suke saka shakku a cikin zukatan masana da kuma masu bin diddigin lamura na yau da kullum a fagen siyasar duniya musamman maganin yadda kaddamar da harin ya wakana da kuma irin sheshen da aka yi na kaddamar da harin wanda a mahangar masana da dama abu ne mai matuƙar ɗaura kai da kuma sa shakku dangane da yadda lamarin ya faru da kuma yadda aka aiwatar da shi musamman ma ganin cewa wuraren da aka kaddamar da waɗannan hare-hare wurare ne waɗanda suke da matuƙar mahimmanci waɗanda kuma ake ba su kulawa ta musamman ta fuskacin tsaro wasu daga cikin masu bin diddigin lamura musamman ma dai masana harkokin tsaro daga cikin su suna ganin cewa abu ne mai wuya irin wannan hari ya wakana ba tare da samun masaniya daga bangaren hukumomin leƙen asiri na ƙasar ta amurka ba ta yadda suke ganin cewa watakila lamarin ya wakana ne saboda cimma wasu manufofi da amurkan take da su wanda kuma abubuwan da suka wakana daga bisani na kaddamar da hari a kan kasar afghanistan jim kaɗan bayan kai harin 11 ga watan satumba zai iya tabbatar da irin wannan mahanga ta masana dangane da cewa amurkan tana da wata ɓoyar manufa dangane da batun harin 11 ga watan satumba da kuma yadda aka shirya kaddamar da harin amurka a wancan lokaci ta fake da batun cewa usama bin laden wanda shine jagoran kungiyar alka'ida ya gudu zuwa kasar afghanistan inda kungiyar taliban wadda take iko daga kasar afghanistan a wancan lokaci ta bashi mafaka inda amurkan ta buƙaci kungiyar taliban da ta mika mata usama bin laden ko kuma ta kaddamar da hari akan kasar afghanistan bayan 'yan kwanaki da gabatar da wannan bukata shugaban kasar amurka george w bush da kuma sakataren harkokin tsaro na kasar amurka na lokacin donald rumsfeld sun shirya kaddamar da mummunan hari akan kasar afghanistan da kuma mamaye kasar baki daya da kuma sun aiwatar da hakan a cikin 'yan kwanaki bayan harin 11 ga watan satumba babban taken da amurka ta ɗauka a wancan lokaci bayan kai harin 11 ga watan satumba wanda kuma da wannan taken ne ta mamaye kasar afghanistan shine yaƙi da ta'addanci amurka da sunan yaƙi da ta'addanci ta kai hare-hare akan birane daban-daban na kasar afghanistan inda ta kashe dubban ɗaruruwan fararen hula waɗanda ba su da wata alaƙa da ƙungiyar taliban da dama daga cikinsu mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi kamar yadda ta rusa masallatai da cibiyoyi na ilimi da kasuwanni da sauran wurare na harkokin jama'a duk da sunan yaƙi da ta'addanci baya ga haka kuma amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a cikin ƙasar ta afghanistan da sunan yaƙi da ta'addanci amma babu wani abu wanda amurka ta iya haifarwa kasar ta afghanistan in banda rashin tsaro da kuma rusa rayuwar al'umma ta yadda kasar afghanistan ta koma ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya da kuma saka al'ummomin ƙasar a cikin yanayi na kakanikayi wanda hakan ya sa da dama daga cikin al'ummomin ƙasar afghanistan suka yi ta ficewa zuwa ƙasashe makwabta domin gudanar da ayyuka waɗanda za su samu abin da za su saka a bakin salatin su. saboda irin mawuyacin halin da amurka ta saka su baya ga haka kuma amurka ta kafa wasu sansanoni na soji a sassa daban-daban na kasar ta afghanistan mafi shahara da gasken irin waɗannan sansanoni da amurka ta kafa a kasar afghanistan dai shine sansanin nan na bagram tun a wancan lokaci da bisa umarnin sakataren harkokin wajen kasar amurka na wancan lokaci wato donald rumsfeld sojojin amurka da suke sansanin bagram sun yi amfani da wannan sansani inda suka rika azabtar da dubban ɗaruruwan mutane da sunan yaƙi da ta'addanci amma kashe wasu da dama daga cikin waɗanda ake kamawa bisa zargin cewa suna da alaƙa da ƙungiyar taliban wanda daga bisani kuma take bayyana cewa fararen hula ne ta su da wata alaƙa da wannan ƙungiya baya ga kuma sojojin amurkan sun yi amfani da wannan damar wajen cin zarafin jama'a da firgita fararen hula duk da sunan yaƙi da ta'addanci baya ga haka kuma amurka ta kafa sansanin nan na guantanamo wanda take tsare mutanen da take zargin cewa suna da alaƙa da ƙungiyar taliban ko kuma ƙungiyar alka'ida wanda shi ma an tsare fararen hula da dama waɗanda ba su da wata alaƙa da wannan ƙungiya kamar da kuma wasu da dama da gaskensu sun rasa su sakamakon irin azabtarwa da suke fuskanta daga sojojin amurka a kurkukun da ke tsibirin na guantanamo a kasar cuba to wani abu dai wanda masana suke ta dora alamar tambaya a kansa shine menene dalilin da ya sa amurka ta yanke shawarar ficewa daga kasar afghanistan a daidai wannan lokaci to dama daga cikin masu bin diddigin lamarin da sun yi imanin cewa amurka ta yanke shawarar ficewa daga kasar ta afghanistan ne a daidai wannan lokaci bayan da ta tabbatar da cewa ta riga ta gama rusa kasar da kuma daidaita ta domin kuwa babu wani abu wanda amurka ta gina a cikin kasar afghanistan wanda zai amfanar da al'ummar kasar babban abin da amurka ta fake da shi dai shine batun tsaro wanda kuma a cikin shekaru ashirin da ta kwashe a kasar bata gina wata rundunar ta soji ko ta jami'an tsaro wadda za ta iya tabbatar da tsaron da al'ummar kasar afghanistan suke bukata ba bilhassali ma a daidai wannan lokaci da amurka ta kudiri aniyar ficewa daga cikin kasar ta afghanistan dare daidai wannan lokacin kuma kungiyar taliban wanda amurka ta shiga kasar afghanistan da kirarin cewa za ta murkushe kungiyar taliban ne to a wannan karin ne kungiyar ta taliban ma take samun karfi fiye da kowane lokaci a baya inda a cikin 'yan kwanakin nan kungiyar taliban ta kwace birane da garuruwa da dama daga hannun dakarun gwamnatin kasar afghanistan inda ta shimfiɗa ikonta a cikinsu ba tare da amurka ta ce uffan akan hakan ba wanda hakan shi sa alama ce da take ƙara saka shakku akan manufar amurka ta ficewa daga ƙasar ta afghanistan a daidai irin wannan lokaci masana da dama dai sun imanin cewa manufar amurka a afghanistan ɗaya take da irin manufarta a iraki da somaliya da kuma a syria inda dukkanin waɗannan ƙasashe amurka ta jibge sojojinta da sunan yaƙi da ta'addanci ko kuma tabbatar da tsaro saɓanin abin da amurka take faɗa ko take ikirari kasantuwar ta a waɗannan ƙasashe ma shine ke share hanya da kuma bayar da dama ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu tsatsau ra'ayi su iya shimfiɗa ikon su ko kuma mamaye wasu yankuna daga cikin waɗannan ƙasashe ta yadda za su ci gaba da zama barazanar tsaro ga al'ummomin ƙasar wanda hakan ke nuni da cewa babban manufar dai guda ɗaya ce ita ce rusa waɗannan ƙasashe na musulmi da kuma na larabawa. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirin ga kawai jiki anan zamu ji hali zamin shirin sai Allah hada mu saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla masu saurare shirin duniyar ma'ayau kenan yanzu kuma ga Hassan barka da jama'ar wato ku kenan masu saurare a cikin shirin na muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalam sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na Iran. Suna na Isa Musa wanda ake ce da shi Isa Rezo na kira ku daga nan Lazare tsakiyar babban birnin Nijar Yame kenan. Ra'ayina game da makabala da ta wakana ta gudana garin Kano to sai in ce wannan wasan kara ce tunda masu kallo da saurari duk sun ga yadda mukabala ta waka alƙalai saboda rashin gaskiya da nuna ha'inci da danniya sai sun ka ba wanda ba su da gaskiya gaskiya to Allah ya sauwaƙe Radio Iran. Da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Frezi na kula ra'ayin zuci da take Agadas Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da taro da mai girma shugaba Bazum ya yi game da alƙalai na Nijar game da eh, abin da ya shahi gudanar da aikin suna shari'a. Eh, wannan taro ta abin yaba mishi ne game da haka kuma su alƙalan suka faɗi matsalolinsu game da abin da yake kawo musu cikas game da dukkan abin da ya shahi gudanar da aikin su dama haka su ya kamata saboda dukan kasashen da suka ci gaba ba abin da ya kawo musu haka sai eh, ba su dama da ake yi su alkalai suna gudanar da aikin su duk wanda ya doka ta kamata ta bige shi a bar su su diba yanda ya kamata su buga mishi doka wannan haka shi ya kamata ana mamman biniya kuba washe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan bayyana ra'ayina ne akan ziyarar aiki da shugaban kasar niger mai girma muhammad bazum yake yi a kasar jamus muna fatan wannan ziyara kasar Nijar ta ci amfanin wannan ko da yake dama kasar jamus kasa ce wadda ta sha bambam da dukkan kasashen duniya da muke hudda da su kasar jamus muna kyauta zaton duka hulɗar da muke da ita ta kwarai kuma Nijar na cin riba wannan abin tarihi ya nuna kuma wannan muna kyauta zaton a wannan ziyara ta shugaban kasa ko da ya ce ya je ne ya yi bankwana da wazirin jamus da ke shirin barin mulki muna fatan dai asar mu ta amfana da wannan ziyara suna na mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio voh hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine game da damuwan da Isra'ila take cewa tana ji game da shirin Saidi Hassan Nasarullah in yayi nasara wato cewa wai Iran za ta samu wato daman ikon ta kenan a Labanan. To sai mu tambayi Isra'ila ashe ku yaushe ne kuka samu daman shimfiɗa ikon ku a Siriya da kuke ta halba makamai masu linzami kuna halba wato makamai masu linzami da jirage marasa matuki ashe duniya duniya ta kuce ku kadai to da wannan nake cewa isra'ila duniya ta kubce muku ku tattara naku ya naku ku samu inda kun kalabe domin nasara ta al'ummar musulmi kan yanzu ne ta fara allah ya bada nasara ga al'ummar musulmi duk inda suke a fadin duniya kuma muna gaisa dukkan ma'aikatan kura da biyu a hausa ku huta lafiya assalamu alaikum biya ta hausa murya radio musulunci na iran kuna tare na Turo, a jamhuriyar nijar na magaram eh na shigo cikin shirin ne in yi ra'ayi na a yau shine duba da cewa gaskiya shugaban kasar Nijar in ce Bazoum eh, yana aiki mutuka gaskiya alhamdulillah duba da cewa kamar ma'aikatu irin na gwamnati haka eh, ana ɗaukar mataki a su, saboda ana gasa ma talaka aya a hannu saboda idan ka ɗauka kamar likita idan ka zo likita ka kawo na mara lahiya ba a kula da shi kuma iya kuɗin da ka zo sai sun kare ma ba a kula da shi ba kuma ba a gama ka da wanda ya kamata su kula da shi ba wallahi sai kuɗin ka sun kare su ba su san ba yaya kake yi kake hudo wannan kuɗin daga aljihunka to gaskiya bazu muhammad ya ɗau mataki matakin da ya kamata ya ɗauka ya ɗauke shi amma ya kamata ba waɗan ba ce ya kamata a yi sai an tsaya tsayin daka an sa ido an gani. to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to madala bayan shirin murai masu saurare yanzu kuma sai mu na gaba amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين masu جماعة مصوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi al'amura na fikihu ko kuma cikin yarda Allah mu ba ku amsa daidai gwargwadon abin da kuka tambaya To a yau ma dai ga tambayoyi daban-daban wanda sai dai mu ɗauki wasu daga ciki. Wannan bawan Allah yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu." A cikin al'amura da ya shafi fikin shi'a mukan ji wasu suna cewa wajibi ne idan an zo an yi kiran sallah sai an ambaci wai sunan Aliyu bin Abi Talib karramallahu wajahu. to shin wannan wani abu ne da yake bangare na ita kanta kiran sallah ɗin ko kuma wani abu ne wanda yake aka ƙara shi domin mu a ɓangaren ahalin suna ba mu ci karo da wani guri da aka ce a kiran sallah a ba da wannan bayani ba ko kuma a ƙara wani abu kamar a sa sunan wani daga cikin sahabbai ba na fata za a bani cikakkiyar amsa To, um, bawan Allah wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma ina ganin akwai wasu lokuta can da muka amsa kwatankwacin wannan tambaya ko da dai kai tambayar kayi ta tafi wancan lokacin amma dai mun taba amsa shigen wannan tambaya. Na farko dai inda ka je kake gani ko kuma inda ka ji ka ce ka ji ana faɗa. ba haka ba ne babu wani daga cikin al'amura na fikihu na shi'a babu wani malami daga malaman shi'a da ya ce in ambaci dole ne wajibi ne sai an ambaci su don aliyu bin abi talibin alaihi salam a cikin kiran sallah babu wani wanda ya faɗi wannan magana kiran sallah da ka ji ana ambatan sunan aliyu bin abi talibin kamar yadda muka ba da amsa a wancan lokacin ma mun faɗi dalilai kuma ai abu ne wanda ake faɗa ko ba wani abu ne wanda yake ba dalili ba ne da shi kuma ba gaskiya ba ne abinda ake cewa bayan an ce ashadu anna muhammadar rasulullah to sai kuma a ce ashadu anna aliyan waliyullah ba na tsammanin cewa akwai wani musulmi kowaye shi shi'a ne ko sunni ne ba wani musulmi a doron ƙasa a duniyan nan baki ɗaya da yake da shakkun cewa aliyu bin abi talibin waliyun allah ne babu shi domin ko su sahabban da kansu waɗanda suka rayu da aliyu ɗin kai hatta makiyan aliyu bin abi talibin ɗin babu wanda bai masa wannan shaida ta cewa shi waliyin allah ba ne to ashe dan an ce na shaida ashadu anna aliyan waliyullah na shaida cewa ali waliyin Allah ne wannan ashe ba wani abu ne wanda yake za a tada zijiyar waya kai ba amma fa wannan din ma da ake faɗa ba ba an ce wajibi ba ne babu wanda ya wajabta faɗar wannan din abin da kurin yake nan kamar yadda muka taɓa amsawa kiran sallah wani abu ne wanda yake tun lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi kiran sallah kuma manzo ya gani a mafarki wannan bilal bin alhabashi ma ya gani a mafarki gashi nan dai a rubuce a cikin littattafai wanda aka saba kiran sallah har wafatin annabin allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ambatan aliyu bin abi talibin ba a ambatan kowa a cikin kiran sallah in ka ji an ambaci wani daga allah subhanahu wa ta'ala sai kuma manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma a lokaci kuma da ya zo bayan wafatin annabi lokacin halifa na farko abubakar bin abi kuhafa lokacin abi wannan halifa na biyu umar al-khattab lokacin halifa na uku usman bin affan da dai sauran abubuwan da suka biyo bayan kashe usman bin affan din muawiya dan abu sufyan shi ya tada fitinoni fitina kala-kala ya tada ita a siriya a ƙasar da a wannan ƙasa ta siriya a damascus a wannan lokaci ya nuna maitan son mulki da da hawa karagan mulki ta kowane hanya bayan ga aliyu bin abi talib shine halifan wannan lokaci na hudu a bisa jerin halifofin da ahalin sunna suka yarda da su haka a jerin gwano Ali bai Talib ne na hudu amma shi Muawiya ya tawaye ya nuna son mulki yake yi ya fito fili banda wannan tawayen da son mulki da ɗagawa da allantuwa kan al'umma sai kuma ya kasance ya halasta ya wajibta zagin aliyu bin abi talib akan membari na salloli hatta ranakun juma'a ana hudu ba muawiya dan abi ne sai ya wajabta wa malamai limamai na masallatai dole sai sun yi la'ana ga Aliyu bin Abi Talibin akan mimbari ba don komai ba a don kurin ya kaskantar da wannan bawan Allah ya nuna shi ba kowa ba ne wannan la'ana da ya wajabta wa mutane ana yi akan wannan bawan Allah Ali bin Abi Talibin sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk cikin sahabai kowa ya shaida babu wani wanda ya yaƙi kafirai ya rugurguza yahudawa a haibar ya yi face-face da makiya addinin Allah fiye da Aliyu bin Abi Talibin daga duk cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wanda bai masa wannan shaida din ba amma sai ga Muawiya dan Abu Sufyan ya wajibta tsinuwa da zagi da la'ana akan wannan bawan Allah to su kuma mabiya Aliyu bin Abi Talibin da suka ga abin yayi yawa jahilan mutane musulmai jahilai waɗanda ba san me hakikani ba domin lokacin da ma aka ce aliyu bin abi talibin ya yi shahada wani wanda yake makiyin allah ɗan ta'adda wani wai mai suna ibn muljam almuradi ya zo aliyu bin abi talibin yana sallah ta asuba ya zo ya ɗauki takobi ya sara masa aka to da aka gaya wa jama'a wasu da dama a can wajejen siriya ɗin nan wannan sham ɗin wannan gurin da muawiya yake mulki aka ce ai ga aliyu bin abi talib ya yi shahada a masallaci yana sujjada ga allah subhanahu wata'ala da yawa mutane suka yi mamaki wai aliyu ya shahada a masallaci ba kuka ce au dama yana zuwa masallaci ne dama yana sallah ne suna ta mamaki saboda tsabar jahilci da irin wani kiyayya da muawiya dan abu sufyan ya yada a tsakanin al'umma har yana nuna mutane kamar aliyun baba ba ma sallah yake ba shi yasa da ya shahada mutane an ce ya yi shahada a masallaci suke ta mamaki saboda tsaban makaro da makirci irin na wannan mu'awiya da ya yi a wannan lokaci to duk waɗannan abubuwan sun faru a tarihi duk suna cikin littattafai waɗannan abubuwan da muke faɗa to daga baya mabiya ali masoya ahlul baiti masoya manzon Allah masoya gaskiya sai suka ga abin ya yi yawa jahilai suna ta yada wannan al'amari da mu'awiya ya dora su a kai to daga nan ne mabiya aliyu bin abi talibin suka ce ya kamata mu dinga sanar da jama'a waye aliyu bin abi talib akwai jahilai da dama ba su san waye bin aliyu bin abi talibin nan ba to dalilin ɗaya daga cikin mafi girman dalilan da ya sa kenan sai ya kasance masu son ahalul baiti masu son 'ya'yan fatimatu zahara salamullahi alaiha masu ƙaunar gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka kasance in sun zo kiran sallah domin su sanar da jama'a waye aliyu bin abi talibin bayan sun ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai kuma su ce ashadu anna aliyan waliyullah ashadu anna aliyan hujjatullah na shaida cewa ali lallai waliyin Allah ne na shaida cewa ali lallai hujja ne na Allah ta'ala da Ubangiji ya sanya shi wa addinin musulunci hidima domin mutane su fahimci cewa wannan abin da mu'awiya yake yadawa karya yake yi ba gaskiya ba ce shi ya sa mabiya manzo mabiya ahlul baiti masoya gidan rasulullah sai suka kasance suna ambaton aliyu bin abi talibin bil da gaskiya domin su bayyana mutane hakika cewa ali din nan fa da muawiya yasa ake zagi ali din nan fa da muawiya yasa ake la'ana to fa waliyin Allah ne fa ku daina yin abin da muawiya dora ku akai wannan alin fa hujja ne a wajen Allah ta'ala ku daina ainihin faɗan abubuwan da mu'awiya dan abu sufyan ya dora ku akai na ainihin zagin waliyan Allah wannan shine dalilin da yasa kuke ji ana faɗan ashadu anna aliyan waliyullah a cikin kiran sallah da duk waɗansu waɗanda suke mabiya ahlul baiti a ko'ina suke a duniya suke faɗa to amma duk da haka ba wai an mai da shi wajibi ba ne domin za ka iya yin kiran sallah baka ce anna ali ashadu anna aliyan waliyullah ba kuma kiran sallan ka yayi kuma ba ka da wasu matsaloli a cikin wannan al'amura ba wani wani malami na fikihu ko kuma marja'i waɗanda yake ba da fatoyi na fikihu da ya taɓa ɗaukan cewa ashadu anna aliyan waliyullah wajibi ce a cikin sallah to wannan mai tambaya ina fata na amsa masa wannan tambaya tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon minta to saboda lokaci ga shida mun so mu amsa wasu tambayoyi amma wannan tambaya kwaya ɗaya ta cinye lokacin sai dai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To madala masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau wato shirin na Afirka a yau a yi saurare lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu ma ci gaba ne na batun da muka fara tattaunawa a makon da ya gabata dangane da zaman sauraron shari'ar shek ibrahim alzazzaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim da aka gudanar a ranar ɗaya ga wannan wata na yuli a kotun kaduna da ke sauraron wannan shari'a inda muka zanta da wasu daga cikin lauyoyi da suke kare shek ibrahim alzazzaki a wannan shari'a da muka fara jin ta bakin su akan yadda shari'a ta gudana da kuma abubuwan da ake sa ran za su kasance a zama na gaba inda lokaci ya mana halin sa kuma muka yi alkawalin cewa da yardar Allah a wannan shirin namu za mu kammala bayanin da muka fara saurare daga bakin lauyin Sheikh Ibrahim Azizaki dangane da batun zaman shari'ar da ya gudana a farkon wannan wata sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar ɗaya ga wannan wata na yuli ne da kotun da ke sauraron shari'ar shek ibrahim alzuzuki jagoran harka islamiyya a najeriya tare da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim ta gudanar da zamanta a kaduna tare da halarar lauyan gwamnati da kuma lauyi masu kare shek ibrahim alzuzuki karkashin jagorancin femi palana san sai dai kamar sauran jerin zaman da aka gudanar a lokutan baya shek ibrahim alzuzuki da malama zinat ibrahim ba su halarci zaman kotun ba kamar da sa suka bukaci hakan a baya wanda kuma alkalin kotun ya amince da haka sakamakon yadda ake ta zarya a kan shari'ar a daidai lokacin da su kuma suke buƙatar kulawa ta fuskar lafiyarsu kamar dai da lauyoyi suka gabatar gabatarwa alkalin wanda kuma bisa haka ne alkalin ya ba da dama ga shek ibrahim azizaki da kuma mai ɗakinsa malama zainab ibrahim akan cewa ba sai sun halarci zaman kotun ba lewinsu za su iya wakiltar su a zaman kotun tun kafin wannan lokacin da lauyoyin sun sha shaidawa kotun cewa waɗanda suke karewa suna fama da matsaloli na rashin lafiya daban-daban wanda suke buƙatar kulawa ta musamman wanda akan haka ma sun sha gabatarwa kotu da buƙata a saki waɗanda suke karewa ɗin domin su nemi lafiyarsu a makon da ya gabata muna tare da biyu daga cikin lauyoyin da suke cikin tawagar lauyoyi da suke kare shek ibrahim alzazzaki da malama zinat ibrahim wato barista haruna magashi da kuma barista isaac adam inda muka ji ta bakinsu dangane da yadda zaman shari'a ya kasance amma kafin karasa bayanan nasu lokaci mana halin nasa inda muka alkawalin cewa a wannan mako da Allah za mu karasa tattaunawa da muka fara dangane da zaman sauraron shari'a ta Sheikh Ibrahim Azizaki da Malama Zinat Ibrahim inda yanzu haka muna tare da lauyoyin guda biyu a cikin wannan shiri namu. To bari mu fara da jin ta bakin barista Isaka Adam. Barista muna sake maka lalle marhabin da sake haduwa a cikin wannan shiri. Eh, kuma dangane da tambayoyin da muka fari a makon da ya gabata a kan zaman sauraron shari'ar shek ibrahim azzaki tare da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim akwai wasu bayanai da ke cewa kun gabatar da buƙatar ganin cewa alkali ya yanke hukunci a zama na gaba me yasa kuka buƙaci haka a daidai irin wannan lokaci to eh, abin da ya sa muka gabatar da wannan bukata a daidai wannan lokaci saboda an zo irin an zo lokacin ne wato an zo kan wannan gaba din domin sun gama kawo shaidu a bisa tsari na shari'a idan lauyoyin gwamnati suka gama kawo shaidunsu kaga su sun gama nasu sun rufe kes ɗinsu su ku lauyoyin eh, wanda kuke kare wanda ake tuhuma yanzu aiki ya da ku su in kuka shigar da kuka ga cewa wanda ake su ta hanyar shaidun da suka kawo ba su iya alakanta wanda ake tuhuma da aikata laifi ba da kuma laifin da ake tuhumarsa ya zama babu alaka so don haka kuna iya shigar eh, sai ku shigar da ita wannan takarda irin wannan takarda da ake kira case submission to idan kuka yaka shi case submission shine kuna bukatan kotu ta Ah, alakanta kuna cewa shi wanda ake tuhuma da aikata laifi kwata-kwata ma ba ma bai ma kamata a tuhume shi ba domin bai aikata wannan laifi ba da haka kuke tuhuman kuke roƙon kotu ta yanke hukunci a hukuncin ta kuma shine ta sallami wanda ake tuhuma da aikata laifi a takaice an zo gurin da ya kamata a yi haka din ne a ce kotu ta ta yanke hukunci su an zo gurin yanke hukuncin ne akan ita wannan takarda da aka shigar so eh, shine eh, lauyoyin duka bangarorin na gwamnati da na su malam kowa ya abin da ya kamata kowa ya yi abin da shari'a ta isa tsarin na shari'a ya kamata ya yi don haka yanzu kotu za ta yi rulin ne za ta yanke hukunci akan wannan bukata ta noke submission don haka kuma bukatar mu shine a saki su malam sallame su a wanke su ya zama an sallame su sun tafi gida wannan shine bukatar mu saboda an zo gurin da ya kamata a yi a nemi wannan bukatar ma'ana wato kes din ya zo karshe kenan an zo inda ya kamata a yi haka din ne so don haka ya sa sai muka ce kotu ta muna roƙon kotu a wannan ranar da za a koma wato ta 28 ga watan ga wannan watan da muke ciki watan bakwai kenan ah, muna son kotu ta ta yi watsi da wannan tuhumar da ake wasu malam ta sake su ta wanke su ta sake su domin su je su nemi lafiyansu. To tabbas barista ganin cewa a halin yanzu bangaren shaidun lauyan gwamnati sun gabatar da dukkanin abin da suke da shi. Daga bangaren ko menene mataki na gaba dangane da wannan shari'a da ake yi? To matakin da muke ɗauka shine ta bangaren mu dai mun riga mun yi abin da ya kamata duk wani abu da ya kamata mu yi mun yi don haka yanzu muna jiran ranar da za a yanke wannan hukunci wato za a yi wannan rulin akan shi ta wannan bukata tamu da muka shigar ta cewa ta hanyar eh, noke submission inda muke cewa eh, kotu ta yi watsi da wannan tuhume-tuhume ta saki su malam ta wanke su ta sake su Ah, ba tare da bata lokaci ba tunda lauyoyin gwamnati ba su iya alakanta laifin ah, ba su iya alakanta su malam da laifin da ake tuhumar su da aikatawa ba so wannan shine abin da muke jira kawai muna jiran ranan allah ya kai mu ranan da da koma kotu kotu ta yi wannan hukunci ta saki su malam shine abin da muke jira kawai To idan muka koma ga barista Haruna Magashi, barista muna sake maka lale marhabin da kuma sake saduwa a cikin wannan shiri namu. Ah, kamar yadda a cikin shirin da ya gabata ka yi mana bayani akan yadda zaman sauran shari'a ya kasance da kuma matsayarku akan abubuwa waɗanda suka wakana a zaman dangane da wannan zargi da ake yi wa shek ibrahim aziz Kidu ko mai sa malama zainab ibrahim an kama mutane wajen kusan 200 daga cikin magoya bayan shaka ibrahim alzizaki bisa wurin wannan tuhuma da ake yi masa shi da mai ɗakin nasa wanda daga bisani kuma kotu ta yanke hukuncin sallamar waɗannan mutane saboda ba a same su da shi laifin da ake zargin su da aikatawa ba wanda kuma shi ne laifin da ake zargin shaka ibrahim alzizaki da mai ɗakin sa da aikatawa wato na tunzura magoya bayan su aikata wannan laifi a ta fuskar ilimin shari'a ya ake ganin wannan zai tasiri ga makoman ita wannan shari'a musamman ma ganin cewa kotu ta kammala sauraron shaidun lauyan gwamnati na'am a baya an tuhumi almajiran malam zakzaki su kimanin 200 da aikata laifuffuka wanda dukkaninsu kotu ta sake su akan cewa ba su aikata laifi ko ɗaya ba to daga baya kuma sai aka gabatar da shi malam zazzaki da malama zina a kan cewa su suka tunzura waɗancan da aka sake suka aikata laifukan da ake zargin su to wannan duk yana cikin bayanan da muka gabatar a cikin shi nokin submission ɗinmu cewa tun da yake waɗanda ake zargin ma aikata laifin kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba to babu buƙatar kuma a kawo wani a ce ya tanzara su sun aikata laifi tun da ke su ba su aikata laifi ba to me tanzara su suka yi kenan to muna yana cikin abin da muka kawo cewa babu shi a cikin shari'a so shi kuma wannan duk a cikin hukunci alkali sannan ya faɗa hukuncinsa a kansa To yanzu barista akan batun neman kotu ta yanke hukunci ko za ka kara mana bayani akan ya kuke neman lamarin ya kasance ne bisa irin matakan da kuke bi har zuwa inda shari'a ta kawo a ah, wannan lokaci. za a yi hukunci ne akan shi wannan nema na nukin submission da aka yi ba wai za a yi hukunci ne a gaba ɗaya sha'ar ba sai dai zai iya kasancewa idan alkali ya aminta cewa e babu shaidan da ya alakanta su malam kenan da malama da aikata laifuffuka ya yanke hukunci gaba ɗaya da cewa ya sallame su ba sai an ci gaba da shari'a ba. to jama'a masu saurari lokacin da muke da share gara suke mu dona anan za mu ja lizamin shirin baki daya guda ta musamman ga bakin namu barsa haruna magashi da kuma barsa isaac adam waɗanda lauyi ne daga cikin taugar lauyi da suke kare sheikh ibrahim arziki da mai ɗakinsa a zaman sauran shari'ar da ake yi musu a tare najeriya waɗanda sa kasance tare da mu a cikin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a je mu ɗauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa ne abdullah salihu da na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan radio hausa tehran masu saurare da haka kawo kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen in haka ne ku bi mu zuwa an jima mu na rana inda na sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ka kama da kuma waɗanda kuka ji su ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh